Majalisar Ɗinkin Duniya tare da asusun yara wato UNICEF suka keɓe satin farko na watan Agusta don waye kan mata game da muhimmancin shayar da yaro nonon uwa tsantsa ba tare da an sirka da komai ba har tsawon wata shida. Madam Mari Albashir jami'a ce a hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran ta bayyana muhimmancin shayar da yaro nonon uwa tsantsa. Muhimmancin shi yana da amfani bisa kan fannin wajen uwa wajen ɗa da bisa kan duka al'umma gaba ɗaya. uwa tana bekon nono tsantsa wannan ciwo ciwon nono zai rage mata yana rigakafin har kansar na nono da na ma'aihuwa bayan haka nan baikon nono da za ta yi kuɗin da za a ce a je a sayo wata madara wani wane ne kenan wannan kuɗin ana iya yin amfani da shi wajen fannin ilimi baikon nono tsantsa yana sa ɗanki ya yi ilimi ita kuwa hajiya yaha jami'ar kiwon lafiya ce a asibitin da ke kula da mata masu juna biyu da jarirai wato femistad ta fara ne da bayyana yadda suke aikin nasu kuma bayan wannan hira da muke ta gidan likita akwai a cikin unguwa unguwa mata da muka wakilta da ake ce ma sucin anji da muke da su cikin unguwa unguwa su ma aikin su su wa mata kai ne bai ko nono tsantsa ita ce hira ta farko da suke ma mata tun da yaro daga aihuwa zuwa wata shida ya kamata a ce ya samu riban wannan bekon nono sansa kina ayyukan mu muna yi a cikin unguwoyi muna yi a cikin karkara kuma muna yi a cikin gidan likita hajiya yaha ta ce a iya cewa sun samu babbar nasara inda a yanzu haka kashi tamanin cikin ɗari na mata suna bekon nono tsantsa in ce alhamdulillah mata sun gani. sakamakon da zan bada ya danganta da ta aikinmu da muke da kwaikwabi da muke cika na tambayoyi kenan dangance da yadda nuna bai ku nuna sassaici kenan sakamakon ya kenan yana ba mu kashi 80 cikin 100 mata wanda suka gane bai ku nuna sassa a tamanin kenan sai ki samu mata da biyar kenan duka sun yi aiki da bai ku nuna sassan wannan da kwai bincike da muke ba kadan muka yi musu hira ba mun kare muna bincikawa mu gani kuma wani bi har da muna tura su ziyarta gida gida su gani matan nan bai kwalon tsandar suke haka nan ne ko ba haka nan ba kuma ya danganta har yanzu da lahiyar yaran da ake kawo gidan likita eh kenan duka wannan shine yake gwada muke muna da sakamako na gari ke mata suna aiki da baikon nono sansa ga kuma abin da wasu mata da na samu a asibiti wanda suka yi bekon nonon ke cewa na yi bekon nono tsantsa kamar yaya ne kika yi eh to daga bakin aihuwarta ne da muka zo awo aka ce mun ba da ruwa muka ce a'a suka ce to kan mu bada sai mun yi wata shidda to din sauran gaskiya da nayi goyon su na bada amma gaskiya da canjin yanayi ya ki daga canji gaskiya batta canji wani za'a wani abu dun ta yi sai da ta yi wata shida da na katina suka ce gaskiya duk lokacin da muka zo kuma karuwa ke suna na rayya na ba da nuna tsuntsa kin bada eh ya ne kika yi bun ma ba shi ruwa tun daga aihuwar shi tsawon wata shida daga wata shida eh na yi ma kina musu mm, ana musu wani su kamar ya kika gaban bayan a ah, alhamdulillah gaskiya wani zawo zawace zawace na yaro da wani amaye amaye babu shi gaskiya iya nawa kika mm. iya uku na gaskiya na fara da ya dubbo musu ba amma na baya wannan da ina musu suna na zuwa yana dan musu ko bikin musu bai ko nono dan tsa shi ba shi ba tun daga fara mani da na mata shi yara duka saka na musu ya na biyar shi na shidda musu zawo musu ai musu komi yaro ya haƙorin shi ya tafi shi duka lahiya lau ba san ba yaro ba shi lahiya yana cire mana neman kiyi mana arma musu kuma masha Allah mun gani su yaran naki ba ruwa ba ɗaya bane wayan su ma ba ɗaya bane ba Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar.